قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه ان كنتم صادقين يا wannan manzo ga yawa waɗannan cewa ku zo da wani saukakken littafi daga Allah wanda ya fi a taura da alkur'ani shiryarwa zuwa daidaitacciyar hanya in har kun zo da shi to zan bi shi matuƙar ku masu gaskiya ne cikin da'awarku na cewa a taura da alkur'ani zafi ne